Assalamu alaikum jama'a ku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanku da arzikin kasancewa tare da mu cikin karatun littafin rai da ajali ci gaban littafin tsakiyar duniya na marubuci Ismail Abdullahi Abdullahi wanda ne Shirih Usman inkiya 99% ke karanta muku a nan tashar Hausa Nobel TV.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 Na yi shiru ina mai da numfashi shi ku hammaga dakarinsa mamaki ya kama su ganin yadda na take ina mai da musu na martani alhali sun san babu wata jarumta a tare da ni a ƙarshe suka bushe da wata mahaukaciyar dariya tamkar zararru. tsitsika yi kuma suka shiga taitayinsu sakamakon kwararar ihun da na yi sannan na daka min tsawa a tsorace suka zuba min idanu ne murmushi na ce kai tsinannu Kuna shakka ne a kan ni jaruma ce ko akasin haka? Na ɗaga murya na ce, To, ku taho domin ku tabbatar da ni wace ce. A fusace Sadauki Hamma da ya ce da wanda kare Kai namiji, maza salo min kan tsinanniyar yarinyar can danƙari ɗakaran ya kurma ihu yayo kaina a fusace ya kawo min sara sharaf na damƙi hannunsa tsabar ma da na yi masa sai da fuskansa ta canza ta koma jajawur ƙarshe da ya ji azaba ya ji ina yunƙurin fasa ƙashin hannunsa fitsari ya saki tare da da ihu A lokacin ne na kifa mar mari wanwari a ƙasa jini na kwarara ta hancinsa da bakinsa, oho! A fusace dakaru shida suka yo kaina suna gunji, na rarumi takobi wanda ke a ƙasa na yi kansu da mugun nufi, muna haɗuwa na datse kawunan mutum uku, na farke tumbin mutum biyu, a tsawace ragowar ɗayan ya ja da baya amma ya makaro domin tuni na sauke kansa ƙasa, ya faɗi matacce. Ragowar jaruman ragowan jaruman biyar suka afka min da yaƙi nima na faɗa musu don ƙari ai tamkar gilbawar walƙiya na tura su barzahu sai ya rage daga ni sai sadauki hammaru na daka mar tsawa na ce kai tsinanne ka sani yau ce ranar mutuwarka kuma ƙaddara ta ce in kashe ka domin an daɗe da rubuta ta domin an daɗe da rubuta ta haka a littafin ƙaddara sadauki hammari ya harzika ya kwarma ihu yayo kaina idansa a rufe ya kawo min sara da niyyar datse kaina da kaɗan na zama dan ka na matsa ya zare sare iska kafin ya wani yunƙuri tuni na burma mata takobi a ciki na murza hanji da jini suka yo waje a tare shi kuma kife a kan fuskansa matacce a lokacin ne kuma na ji an fara dukan ƙofar gidan da masifan ƙarfi ana yunƙurin jijjige ƙofar gidan da sauri na je na leƙa ta wata ƙaramar ƙofa da ke jikin babban ƙofan Ainan fa karo ne fululu cikin mugun shigar yaƙi tamkar za su yaƙi duniya. Tabbas na san in dai Dakarun nan suka karya ƙofa suka shigo to ni da ‘yar uwata a jeratu tamu ta ƙare. Da sauri na ja da baya sannan na ɗauko wata baka da kwari da ɗana wasu ƙananan kibiyoyi masu yawa za su ka dubu kibiyoyi ne na sihiri ina gama Ina gama taɓe bakata dakarun suka karya ƙofar kamar tururuwa haka suka rufto cikin gidan da na ke harbi kiɓau ɗin suka fita suna wani gunji suna fidda wani hayaƙi na sulƙulle tabbas tsafi gaskiyar mai shi ne domin kibiyoyin nan sun afka wa maƙiya da kisa kisa kawai suke kamar annoba sannan hayaƙin da suke fitarwa shi ne ya haɗiye turnike gidan baki ɗaya hayaƙin ya mamaye ko ina sannan ga wani yaji da makaƙi a makogaro tuni dakarun suka rude suka fita a hayyacin suka rika faduwa ƙasa matattu da yawa ma suke kashe junansu ai ko da na fahimci shiri na ya kama sai na sunkuci yar uwata a gida na saba ta a wuya na sulale na bi duhun hayakin nan na fice na haye wani ingarmar doki na yanki daji sai da na yi tafiyar kwanaki uku a cikin daji sannan na isa wata korama wacce take tamkar fadama domin a kewaye take da itatuwan ni'ima nau'in dabino gwaiba mangoro lemo da shauransu na sauka a wannan fadama na samu ruwan sanyi na waske na wanke fuskan yar uwata take ta miƙe ta zauna a firgice ta ce min yar uwata a ina muke shin mun mutu ne ne yi murmushi na ce mata muna duniya ce ta ce amma ta yaya muka tsira a hannun tsinannun dakarun sarauniya jima Na ce ki samu natsuwa mu ci abinci da sannu za ki fahimci komai bayan mun ci abinci. Muka sha ruwa daga wannan korama sai kuma barci ya kwashe mu baki mu sakamakon gajiya da muka yi. Wannan kuma shine ne babban kuskurenmu da in ba mu tashi farkawa ba kawai sai muka ji sautin wasu manyan ganguna na ratsa kunnuwanmu. Da sauri muka bude idanuwanmu amma ko da muka yunkurin motsa gabobin jikinmu sai muka je mu tama an ɗaure mu a wasu manyan ɗirka sannan mun tsinci kan ne a tsakiyar wasu baƙaƙen ainihin daji wanda ba su da wani abinci face na ran mutum ko aljan. sannan ba su da wani abin sha face jinin ɗan adam ga su nan ɗirka-ɗirka mazansu da matansu yaransu da dattawansu tsirara sai rawa suke tiƙawa inda ɗayansu sassan jikin ɗan adam ne a hannunta suke yaga suna ci Ai na kalli 'yar uwata wadda ta ne ta ɓarke da kuka tana cewa, shi ke mun zama abincin waɗannan tsinannu, tabbas za mu yi mummunan ƙarshe, a ce muna 'ya'yan sarauta amma za mu mutu a daji tamkar karnukan da ba su da galihu. Na kalli 'yar uwata na ce, a ajiratu lallai ba za mu hallaka ba sai mun ga ƙarshen zaluncin Sarauniya Gajima. Tabbas za mu ba da gudunmawa wajen kifar da gwamnatinta. Jin haka, Ajira ta ce, a 'yar uwata, ki daina yaudara ta kawai ni da ke mu ci gaba da kallon juna har zuwa numfashinmu na ƙarshe kamar arnan nan na jin mu.” Duk suka daina kiɗan sannan su ya zaro makami suka yo kanmu da niyyar kowa ya yanki rabonsa ta hankali. Azima ta cewa cewa, “Ni da 'yar uwata Ajeratu mun sallama mun cire rai da rayuwa mun rintse idanunmu muna jiran saukan makamai a sassan jikinmu. kwatsam sai muka ji wani ihu da kururuwa gami da tsawa wanda ya kere na waɗannan arnin daji shiru ya biyo bayan tsawar hakan ne sa ni da 'yar uwata muka buɗe idanuwanmu sai muka ga baki ɗaya arnin dajin sun juya sun kalli gabas sun zira ma wani matashin jarumi idanu matashin jarumin yana sanye da fararen kaya yana bisa farin doki gashinsa har gadon baya aka yi kallon kallo tsakanin arnin daji da wannan saurayi Can sarkin arna Uzuru ya kwarma ihu ya ce, Kai ne, ka dawo ne, dama muna neman ka domin zaka domin ka kashe mana mazaje kai tafiyarka, lallai a yau ne za mu ɗauki fansar rayukan mu Saurayin jarumi ya duka wa sarkin arna tsawa ya ce, Kai wawa, ka sani ni jarumin gaske ne, a wancan karan ma na ƙare ku ne a raye domin ina tsammanin za ku karɓi addini na, amma kuma a wannan jikon na zo ne ku bani waɗancan bayan Allah. Jarumin ya nuno mu, In ba ku bani ba kuwa zan karɓe su da ƙarfin tsiya, taki na kama tunanin wata kalma da jarumin ya ambata wai bayan Allah, to wane ne Allah? Ta ya muka zamo bayinsa? Yana cikin wannan tunani na ji ihun sarkin arna uzuru yana cewa, kai madaje ku kashe wannan yaron domin ku ɗauki fansan ahalinku. tamkar farin tamkar farin danko ai kamar fitan kibiya arnan nan suka yi kan jarumin inda shi ma ya jijjiga takobin sa ya zaburi dokinsa dokin yayi yi rimi gami da haniniya ya wani fitan burgu ya nufi arnan a tsiyace kai salon fitan jarumin ya burge ni sai dai kashi. na san ba zai kai labari ba domin ko da wasa ban taɓa tunanin jarumin zai yi nasara akan arnan ba saboda haka na cire rai da kubuta mai tada ai ajali shine ke tada na kwance wani haɗabibin haɗuwa da aka yi aka yi karan kwaɗam shi ne ya sauya tunanina domin kamar balbalin bala'i ai tamkar guguwar annoba kamar wutan daji haka sadaukin matashin nan ya afka wa arnan dajin nan ya rika yi musu gisan gilla ya rika fasa ƙwanyarsu yana karya kasusuwan su kamar walƙiya rika kodawa cikin arnin yana farmakar rayukansu yana farke tumbin tsinannu gami da karya wuyan arna tabdijam na ga salon yaƙi kuma na ga fitina da mugun juriya gami da iya kariya sannan na ga jarabawan ƙarfin dantse kuma na ga ƙwarewa da iya sarrafa takobi Tabbas bisa iya sani na na daga tarihin jarumai tun daga mutane zuwa aljannu ban taba jin labarin haɗaribin sadauki irin wannan jarumin ba domin ardan da suke ɗauke da domin ardan da suke dauke tsawon mako suna goga yaki ba tare da sun sare ba sai gashi a cikin sa'a kacal sun ji azaba gami da raɗin mutuwa sun ja da baya Sarkin su da kansa ya duka a gaban jarumin ya ce abu guda kawai ka tambaya Abu guda kawai ka tambaya waɗannan 'yan mata na roƙe ka daga wannan karo kar ka ƙara tambayan wani abu. Kuma ya ce ga su nan sai ya juya ya nutsa cikin daji da shauran jama'arsa suka bi shi. Jarumin ya jiro bisa dokinsa ya nufo mu yana murmushi tabbas ni da 'yar uwata mun tsorata da jaruntarsa. Kawai muna yi mar kallon aljani ne har ya kwance mu mamakinsa muke yi. Ya miƙo mana wata ƙaramar salka na ruwa ni da na karɓe ta ji nake ni kaɗai zan iya shanye ruwan ciki ni kaɗai saboda haka na kurɓa a hankali sau uku nan ne na sha mamaki domin ba wai kishi ba hatta yunwar da nake ji gajiya da wani ciwon jiki da ke addaba ta sai na neme su na rasa na ji ni ne tamkan ne shirin fita yaƙi da sauri na miƙa wa 'yar uwata salkar ruwan ita ma ta kurɓa sai ita ma ta wartsake saurayin jarumin ya ja mu zuwa tushen wata ƙatuwar bishiya wanda manyan rassanta ya samar da sassanyen inuwa muka zauna ya fito mana daga sassan naman barewa ya bamu muka ci bayan mun samu natsuwa sai na kalle shi na ce jinjina a gare ka jarumin jarumai muna godiya da ceton rayukanmu da kai sannan na roƙe ka da ka sanar da mu kai wane ne daga ina daga za ka kuma ina za ka saurayin ya murmushe ce suna na hamid kuma na taho ne daga yankin hijaz Sunan ƙasa ta Farisa kuma na fito ne domin tallata addini na a duniya. Ko da na ji kalamansa sai na ce dama ina da tambaya akan kan addininka sannan wane ne Allah? Hamid ya ce addinina shi ne Musulunci addinin bautan Allah ɗaya wanda shine ya halicci duniya da abin da ke cikinta. Shi ne ke kashewa sannan da ikonsa ne muke samun nasara akan maƙiyanmu. ta ce sadauki hamid bai gushe ba yana yi mana bayanin addininsa sai da ni da yar uwata muka karɓi addininsa muka musulunta kwadam sai muka ga ya miƙe a rude ni da yar uwata muka miƙe muka tambaye shi lafiya sai ya ce wannan ku jira a wannan guri na ji motsin gimbiya salfira yau kwanaki na tara kenan ina neman ta Ko da na ji ya ambaci Salfira sai na ce mai kai a hankali domin ita ma jihar ce, tana da matukar haɗari. Bai ce min komai ba face min murmushi sannan ya haye dokinsa ya kutsa cikin daji a guje. Kayya! Ai yana tashi a gurin sai muka ji wata ƙarƙarfan guguwa ta fara motsawa. Guguwar ta raka taruwa a guri ɗaya ta yi sama sannan ta nufo mu ni da 'yar uwata muna tsaye hankalinmu a tashe. ko da guguwan ta zo dab da mu sai ta tsaya cik jim kaɗan sai guguwan ta yaye nan fani da ‘yar uwata mun kusa shekawa lahira saboda tsabar tsoro ba komai ya firgita mu ba face bayyanar sarauniya gajima da ‘yar ta'azzaluma wato gimbiya zalfira sun bayyana ne cikin ɓacin rai sarauniya gajima ta daka min a ce kai yara kuna da tan za ku tsira ne to ku sani kun bata min rai saboda haka kafin in kashe ku sai na azabtar da ku jin haka na riƙe hannun ‘yar uwata muka fara ja da baya kawai sai Gimbi gimbiya zalfira ta kalkale da dariya sannan ta nuna mu da wata sandar tsafi ƙyan muka kame a gurin guda muka kasa ko da ɗaga ƙafafunmu Ta ƙara cewa dariya ta na tuno kalaman jarumi Hamid lokacin da yake ce mana, Allah shi ne abin bautanmu kuma shi ne muke roƙo ya ba mu nasara a kan maƙiyanmu. Take na kama ambatan sunansa ina neman tsari a gare shi. Kwatsam sai sihirin da Zulfira ta yi mana ya karye take ne da ‘yar uwata muka fuje a guje sai dai kash Ƙinanniyar ta watso mana wani ruwa ruwan da ya sauka akan ‘yar uwata take ta rikide ta koma barewa. Jama'a a nan za mu dakata cikin karanto muku wannan ƙasaitaccen ƙayataccen littafi na rai da ajali. Littafin Ismail Abdullahi Abdullahi da kuke saurara daga bakin ne shirai Usman Inkiya 99% a nan tashar Hausa Nobel TV. Mun bakku lafiya cikin ƙoshin lafiya.